حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة Tuhabba. misalin wanda yake mutanen da suke ba da dukiyarsu saboda Allah kamar misalin mutum wanda zai ɗauki ƙwaya zai noma abu misali a ce masara zai ɗauke ta ya sa a ƙasa wannan masara idan ka shuka ta idan ta tashi fitowa za ta fito da zangarniyoyi ne kamar guda bakwai wannan zangarniyoyi in suka fito kowace zangarniya guda ɗaya idan ta tashi za ta fito da 'ya'ya guda ɗari to a cikin wannan ƙwaya guda ɗaya da ka shuka za ka samu wajen fiyanta wajen guda ɗari bakwai to kamar haka ne Allah yake ninkawa bawa abin da ya bada sadaka ninkin ba ninkin sannan ya ku bayan Allah ku sani cewa sadaka tana kankarewa bawa zunubansa kamar yadda ya zo a hadisi na Huzaifa radiyallahu anhu ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai wasu 'yan ƙananan zunubai da muke aikatawa wanda mu ba ma tunanin cewa wannan zunubai wani babban zunubi ne kamar yanzu mutum ya samu matsala da iyalinsa ko su ɗan yi wani laifi ko maƙotansa ko 'ya'yansa su ɗan saba wa Allah haka kaɗan to ba zai iya buɗe baki ya tsawatar musu akan wannan abin da suka yi ba to kamar irin wannan 'yan zunubai ƙanana wanda ba su kai kabira ba da sallah da sadaka da ayyukan alkhairi da muke yi duka suna kankare waɗannan ƙanana ƙananan zunubai da muka da muke aikatawa idan Allah ya tashe mu ranar alƙiyama a lokacin da ana cikin mawuyacin hali rana ta sauko kusa da kawunan mutane sa'annan su masu yin sadaka a wannan yanayi da ake cikin yanayi na rana tana dukan mutane wani a wannan yanayi ya'ani zufa ta kawo masa gwiwa wani zufa ta shanye shi gaba ɗaya to amma idan kana ba da sadaka kana daga cikin wanda Allah zai sa su a inuwar al'arshinsa a wannan rana shi yasa ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane bakwai Allah zai saka su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai tashi daga cikin ya ambaci wanda yake ba da sadaka wanda idan ya tashi ba da sadaka zai bayar da damansa amma hagunsa ma bata san ya bayar da wannan sadaka ba to wannan hadisi yana nuna mana cewar idan za mu ba da sadaka mu yi mu bayar ba tare da sai mun yada mun bada wannan sadaka ba bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wanda yake bada sadaka yana daga cikin masu kyautatawa wanda Allah yana son wanda yake kyautatawa Allah ya faɗa a cikin littafinsa allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra' والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس afina anin wanda suke bada dukiyarsu a lokacin da ake cikin mawuyacin hali da kuma wanda suke bada dukiyarsu a lokacin da ake cikin yanayi normal normal yanayi wanda yanayin ba a cikin wahala to da wanda yake bada dukiyarsa a wannan yanayi da kuma wanda idan an masa laifi yana da saurin yafiya Allah yana son wannan mutane so ya kai bawa shin baka so ka zama cikin waɗanda Allah yake son su Allah subhanahu wa ta'ala an rawaito hadisi daga um, Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai ambaci sunan wani bawansa a sama sai ya kira mala'ika Jibril shugaban mala'ikunsa sai faɗa masa cewar ina son wani bawana wane wane ɗan wane jikan wane ina son shi don haka kai ma ka so shi sai shi ma mala'ika Jibril ya kirawo mutanen sama sauran mala'iku ya ce musu ya ahlas sama ya ku mutanen sama Allah subhanahu wa ta'ala yana son bawansa wane jikan wane dan wane don haka kuma ku so shi sai mala'iku gaba ɗaya su so wannan bawa na shi. to wannan bawa shi ne wanda yake yawan ba da sadaka duk wanda yake kyautatawa mutane yake bada sadaka Allah zai ambace shi a sama kuma zai sa mala'ikunsa su so shi shin ya kai bawa baka so ka zama daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake so me ya kai wannan me ya fi wannan falala da jin daɗi cewa Allah ya ambace ka a sararin samaniya ya ambace ka ya sa mala'ikunsa kuma su so ka, wannan zai sa ka samu ƙabuli a cikin duniya sannan ka yi rayuwa da mutanen kirki an rawaito hadisi daga abi huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata rana da bawa zai wayi gari face sai mala'iku guda biyu sun sako wannan mala'iku idan guda biyu idan suka sako ɗaya daga cikinsu zai yi addu'a ya ce Allahumma a'ti munfiqan khalafan ya Allah duk wanda yake bada dukiyarsa yake bada sadaka ya Allah ka mayar masa ka mayar masa da abin da ya bayar shi kuma ɗayan zai ce Allahumma a'ti mumsikan talafan ya Allah wanda ya rike dukiyarsa bai bada sadaka ba ya Allah ka tabar da wannan dukiya sannan sadaka tana daga cikin sabubbai da suke sakawa Allah ya gafarta mana zunubanmu an ruwaito hadisi daga Tirmizi cewa Ka'ab ibn Ujra Allah ya ƙara masa yarda a gare shi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah tana zama hujja ne ga bawa a wajen ubangijinsa sannan sadaka tana bishe zinubai kamar yanda idan aka ɗibi ruwa aka ziba. a cikin gobarar da ta tashi yadda wannan ruwa zai bushe wannan wutar haka sadaka take bushe zunuban mutum ya kai dan uwa musulmi ka sani cewa idan ka ɗauki sadaka idan ka ɗauki abinci ka ciyar da iyalinka da niyyar kana fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ladan wannan abin da ka ci da su to insha Allah Allah zai rubuta maka ladan abin da ka ciyar da waɗannan iyalin naka to hatta iyalinka idan ka ci da su kana mai neman lada a wajen ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ladan wannan abin da ka ciyar da su daga cikin sirri da yake cikin sadaka shine ita sadaka tana yaye wa mutum bala'i tana kawar da mutum daga wani duk bala'in da zai same shi akwai wata ƙisa da ta faru a ƙasar misira akwai wani babban malami a ƙasar misira sunan shi sheikh muhammad hassan ya ba da labarin wani profesa da yake a wata jami'ar Mansura a Misira, babbar jami'a wannan profesa ya yi rashin lafiya da ya rashin lafiya an nemi maganin da za a yi masa magani a ƙasar gaba ɗaya aka rasa abin da za a yi masa magani in ya je wajen likitoci sai a ce a rasa gane hakikanin abin da yake damunsa to a haka a haka dai yana ta fama da ciwo sai wata rana iyalinsa suka ba shi shawara cewar tunda yana da hali to me zai hana ya tafi Landan ya je ya nemi lafiya to wannan bawa sai ya shirya ya tafi ƙasar London domin neman lafiya so ko da ya je ƙasar likitoci suka duba shi sai suka ga cewar ai yana tattare ne da ciwon zuciya zuciyarsa tana ciwo ba ta bugawa yadda ya kamata so sai suka ce masa ai yana cikin hatsari gaskiya so kuma dole sai an masa aiki saboda idan ya wuce ma sati ɗaya ba masa aiki ba zai iya samun matsala to wannan bawa sai ya ce musu wannan likitoci to me zai hana su dan bashi dama ya je ya duba iyalinsa ya musu wasiya tunda za a masa aiki tunda bai taho da shirin cewar shi za a mai aiki ba to bayan komawarsa ƙasar misra da ya je sai ya ba su labarin gashi gashi ga abin da ya faru an ce za a masa aiki to yanzu haka ya dawo ma likitoci sun ce kada dai ya wuce sati ɗaya bai dawo an masa wannan aiki ba so lokacin da ya dawo wata rana ya je wajen wani abokinsa da ya je wajen wannan abokin nashi a ofis ɗinsa so suna tattaunawa da shi a ƙasa akwai mai sai da nama irin mai yankan nama ɗanyen nama ɗin to da ya sai ya hango wata mata haka tsohuwa a ƙasa a kusa da mai naman mai sai da naman tana tsintar ƙashin da ake tattarawa ake zubarwa wanda yake kamar bola ne tana tsintar wannan ƙashi tana zubawa a leda sai ya yi mamaki yake cewa to ita wannan matar me za ta yi da wannan abin haka kashi kamar bola to sai da ke yana hango ta daga nesa sai sauka ya je ya same ta ya ce ya ke dattijuwa me zaki da wannan kashin sai ta ce masa ai tana da 'ya'ya ne marayu kuma tana so ta ciyar da su nama amma ba ta da hali to shi shine take zuwa nan kullum ta ɗibi wannan kashin sai ta je ta zuba a cikin miya sai miyar ta ɗan yi ƙanshi sai su ji kamar sun ci nama ne da ta faɗa masa haka sai ya ji tausayin ta ya ji ba daɗi a ransa sai kawai ya ce wa mai naman ya yanka mata nama kilo biyu sai ya faɗa masa kuɗin so bayan nan ma sai ya ce kawai daga yanzu mai naman nan ya lissafa masa tsawon shekara ɗaya idan kullum za ta zo ta karɓi nama kilo biyu nawa ne kuɗin aka lissafa masa kuɗin ya bayar ya faranta wannan matar ta yi ta masa addu'a da ya ba ta naman nan ta ji daɗin abin da ya mata shi ma ya ji daɗi ya farin ciki a ransa so daga nan sai ya tafi gida yana mai farin ciki yana jin daɗi a ransa ya kyautatawa wannan matar so yana buɗe yana komawa gida sai yarsa ta buɗe masa gida ta ganshi da ta ganshi sai ta ce masa a ah, ya kai babana ya na ganka cikin wannan yanayi mai daɗi na ga fuskarka tana kyalli sai ya ce wallahi wata mata ce ya tare tana cikin wani yanayi sai siya nama ya bata ya ce gashi wannan ta je ta bawa 'ya'yanta tun da ya mata wannan kyautar ya bata naman nan sai ya ji wani daɗi a ransa ya ji yana farin ciki ya ji rashin lafiyar da take damun sama ya ji shi garau yanzu babu wani ciwo ba kamar bai taɓa rashin lafiya ba har zai yi mubalaga ma ya ce ai shi yana jin kamar in an ce ya rushe ginin gidan nan naki zai iya rushewa saboda tsabar farin cikin da ya sai wannan yar tashi ta ce masa as'adaka Allahu kama as'adta tilkal mar'a Allah ya faranta maka kamar yadda ka faranta wa wannan tsohuwar wannan mace macen wannan bawa bayan nan sai lokacin komawarsa asibiti yayi ya tattara kayansa ya koma ƙasar London da ya koma yana komawa likitoci suka auna shi da suka auna shi sai suka ga wannan ciwon da yake damunsa da yanzu babu wannan ciwon a tattare da shi suka yi ta mamaki suka ce da ka koma garinku ka je an yi maka magani ne ko ka sha wani magani ko an maka aiki ya ce shi ba abin da yi shi bai yi komai ba kawai dai shi ya koma ya yi wa iyalinsa sallama ya dawo ne to sai suka ce wallahi su sun duba yanzu sun ga babu wani ciwo a tattare da shi har suka ƙara insistin ma a sake gwaji a gani wannan ciwon da yake damunsa ko yana nan aka sake duba aka ga wannan ciwo fa lallai babu wannan ciwon ya tafi zuciyarsa ta koma tana bugawa yadda ya kamata to bayan nan da ya tafi sai ya tuna cewar wannan tsohuwa da ya farantawa ita ce Allah ya duba niyyarsa ya yaye masa ciwon da yake damunsa saboda dalilin wannan abu da yi to ya kai bawa ku sani cewar sadaka tana kawar da bala'i tana kawar da cuta an rawaito hadisi ma daga abdullahi ibn umar yana cewa man farraja an muslimin kurbatan min kurabi an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurubati yawmil qiyamah duk wanda ya yi wa wani dan uwansa musulmi damuwa shi ma Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyama zai yaye masa damuwar da take damunsa sannan sadaka tana yanta mutum daga wuta a ruwaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ittaqin nar ku nesanta kanku daga wuta ko da barin dabino ne sannan sadaka wasu daga cikin mu suna ganin cewa idan muna bada sadaka dukiyar mu za ta ragu ne manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ma naqasat sadaqatun min malin wa maza zada Allahu abdan bi afwin illa izza sadaka ba ta taba tauye dukiya dan kana ba da sadaka dukiyarka ba za ta taba yin ƙasa ba sai dai ƙaruwa, sannan duba da yake kaskantar da kansa a wajen ubangiji Allah yana ɗaga darajarsa ne sannan sadaka tana daga cikin sababi da yake sawa arzikin mutum ya karu sadaka tana sa mutum ya samu tsawon kwana a duniya sadaka tana kare bala'i sadaka tana kare mutum daga cututtuka sadaka idan mutum yana ba da sadaka ba ba shi kansa ba ma har iyalan gidansa ma Allah zai kare su daga wani abinki sannan sadaka tana kare mutum daga mummunar mutuwa sannan sadaka idan kana ba da sadaka Allah zai saka zai cire maka girman kai Allah zai kare maka dukiyarka daga shiga talauci ya ku yan uwa musulmi mu sani cewar a wajen ba da sadaka Allah subhanahu wa ta'ala akwai ladibbai da ya saka mana idan za mu ba da sadaka mu bayar daga dukiya da take ta halal duk wanda zai ba da sadaka ya yi ƙoƙari ya bayar da sadaka da abin da yake na halal Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ya ku waɗanda kuka yi imani ku ba da sadaka daga cikin abin da kuka samu na dukiya da kuka samu tsarkakakkiya ta halal Allah baya karɓar sadakar da take ta haram duk wanda an rawaito hadisi daga an rawaito hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man iktasaba malan min ma'samin wanda ya samo dukiya ta hanyar haram dukiya haram sai ya zo ya sa wannan dukiyar a hanyar Allah ya bada sadaka wannan dukiyar Allah zai tattara wannan dukiyar da sadakar da dukiyar tare da shi duka a jefa su a cikin wutar jahannama sannan wajen bada sadaka akwai ladibbai da ya kamata mu kiyaye ya kamata a tsarkake niyya idan za a ba da sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkan aiki da bawa zai yi ana duba niyyarsa ne so ya kamata duk wanda zai ba da sadaka ya yi ƙoƙari ya tsarkake niyyarsa ya bayar saboda Allah a ƙarshe muna kira ga jama'a wannan yanayi da muke ciki na watan Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana ibadunmu muna kuma kira ga jama'a cewar su yi kokari su ribaci wannan lokaci da ake ciki na Ramadan wannan kwanaki kamar yau muka fara azumin watan Ramadan yanzu gashi har an yi muna na sha biyu muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya karbi ayyukanmu ya sa muna cikin yantattu wanda za a yanta a cikin wannan wata da yawa suna wasa da damar da Allah ya ba su wani bai sani ba wannan ita ce damarsa ta ƙarshe babu wanda ya sani ba wanda ya san ranar da Allah zai ɗauki ransa don haka mu yi ƙoƙari mu yi amfani da damar da Allah ya bamu mi ribaci wannan kwanaki mi ibada yanda ya kamata sannan daga ƙarshe akwai ciyarwa da ake yi a wannan masallaci a kullum ana ciyar da kusan mutum ɗari uku idan an sha ruwa ana ba su abincin buɗe baki su kuma masallaci yana buƙatar masu hali su taimaka wajen a ciyar da waɗannan mutane mutane da yawa suna taruwa a wannan masallaci idan an sha ruwa wajen mutum ɗari uku wani baya samu ma babu abin da yake samu ya buɗe baki da shi sai kunu kaɗai so wasu kuma suna ɗan samu su ci shinkafa da ƙosai so ana kira ga jama'a cewa su yi ƙoƙari su taimaka wajen a ciyar da bayan Allah a cikin wannan wata na Ramadan duk wanda ya ciyar Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada اللهم اجعلنا من المتصدقين والمنفقين في سبيلك واجعلنا من المحسنين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات أقول ما تسمعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله